This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a sashen Hausa ne na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu haka yake muku magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a yi jima ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. A kan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. masu haura ma assalamu alaikum bar kanmu da wannan lokaci. Sunana Bello shi ina tare da Ladan Ibrahim Ayawa muna fata kuna lafiya. Yau talata hudu ga watan Agusta. Yanzu barin fara da kanan labaran duniya. To Bello yau talata sojojin nan masu goyon bayan shugaba Abdul Mansur Hadi sun sake kame wani sansanin sojan 'yan tawayen hutu. duk da suka da kuma kiraye-kirayen da aka yi ta kasar pakistan amma sai ta yi kunnen kashe wajen kashe wani bawan allah da ya kashe wani yaro dan shekara 2004 kana shugaba obama zai yi jawabi a wani lokaci cikin wannan satin domin yin bayani game da yarjejeniyar da aka cimma da kasar iran akan batun nukiliya to ma da lakanin labaran kenan ƙasar amurka na duba yiwuwar ɗagewa najeriya ta takunkumin sayar da makamai Dan majalisar na Amurka ya ce cin hanci da rashawa ya mamaye rayuwar mafi yawan 'yan Najeriya. Kar ku nisa za ku ji karin bayani. Sannan rundunar sojan Najeriya ta yi magana akan sabon bidiyon mayakan Boko Haram. Lura bai hana mutuwa mun lashe takobi sai mun ga bayan kungiyar Boko Haram. Shi ma wannan batun za mu duba shi na anjima kuma Halima Jimrau za ta gabatar da shirin noma tushen arziki. Amma bari fara cika kun labaran duniya. To tare da sallama. Yau Talata, sojojin nan masu goyon bayan shugaba Abdurrabu Mansur Hadi sun sake kame wani sansanin sojan 'yan tawayen Huti. Yayin da suke kokarin ganin sun sauya kamfen ɗin da ya tilasta shugaban barin ƙasar a cikin watan Mayu na wannan shekarar. Mayakan masu goyon bayan gwamnati da ke da goyon bayan sojojin sama da gwamnatin Saudi ke wa jagoranci. Sun samu damar kwace filin jirgin saman nan da ke kilomita 60 daga tashar jirgin da ke birnin Aden. wannan wurin mai tarin muhimmanci ga sojojin kasar amurka musamman akan abin da ya shafi tattara bayanai game da jiragen nan nasu marasa matuka da suke amfani da su wajen kai hari a yemen din inda sansanin 'yan alkaida suke duk da suka da kuma kiraye-kirayen da aka yi cewa kasar pakistan sai da tekun nan washegu wajen kashe wani mutum da ya kashe wani yaro a shekara ta 2004 ɗaya daga cikin dalilan kuwa shine wanda aka kashe ɗan bai shi mallaki hankalin kansa ba a lokacin da ya aikata wannan ta'asa da sanyin safiyar yau ne dai aka rataye shafkat hussein a gidan yarin karachi yan uwansa suka ce an tsare shi ne tun yana ɗan shekaru goma sha hudu kana mahukunta sun gana masa azaba wanda ya tilasta shi har ya faɗi yadda ya aikata wannan laifi sai dai sau hudu gwamnati na ɗage wannan hukuncin ratayewa domin binciken shekarun shi wannan mutum mai suna Hussein kungiyoyin kare hakkin bil'adama sun buƙaci hukuntan ƙasar na pakistan da su wa hussein wannan laifin domin ko kotu ba ta da wata kwakwarar hujja ba game da tursasa masa da aka yi a lokacin da ake tsare da shi haka kuma sun bayyana cewa rashin samun ainihin sahihin shekarunsa ya sa ya cancanci a ce da an gafarta masa domin shekarun ba su kai na yanke masa irin wannan hukunci ba. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaba barack obama zai jawabi a wani lokaci cikin wannan satin domin bayani game da yarjejeniyar da aka cimma game da kasar iran akan batun nukiliya da aka cimma aka tsara mai magana da yawon fadar white house john ennis ya faɗa jiya litinin cewa mr obama zai yi taro da batutuwa masu muhimmanci da yasa yake ganin akwai buƙatar goyon bayan wannan yarjejeniyar da aka cimma da ƙasar ta Iran wanda hakan ya hana ta sarrafa nukiliya a shekaru masu zuwa da musayar ɗage mata takunkumi da ƙasashen yammacin turai da ma majalisar ɗinkin duniya suka kagaba mata. NS ce ha kuma shugaba Obama yana tunanin cewa kamata yi majalisar dokokin Amurka su marawa wato ƙoƙarin sauran ƙasashen duniya baya domin ganin an hana kasar ta iran sarrafa nukiliya amma ta hanyar diplomasiya mai magana da yawan fadar white house din ya gaya wa ya faɗa a tattaunawar da aka yi a kasar iran cewa yan samar da wani tsari da zai hana iran sarrafa makamin nukiliya amma ta hanyar da ya dace sai dai har yanzu majalisar dokokin na amurka suna cikin kwanaki 60 ɗinsu ne na duba wannan yarjejeniyar da aka cimma A ƙarshe ɗaruruwan 'yan jarida ne suka yi ta maci domin zanga-zanga na nuna takaicinsu na kashe wani ɗan jarida mai ɗaukar hoto shi da wasu mata guda hudu. Waɗannan 'yan jarida dai masu tattaki suna ɗauke ne da kwalaye da aka yi wa rubuce-rubuce da ke bayyana kyamarsu ga abubuwan da ake yi wa 'yan jarida suna kira ga a adalci tare da kawo ƙarshen wannan lamari. Sai dai wannan 'yan jaridar dai suna ɗauke da hoton Robin Espinosa wanda ya tsere zuwa birnin Mexico har na tsawon makonni domin yawan barazanar da ake yi wa rayuwarsa a garinsa na vera cruz Sai dai mai gabatar da ƙara na birnin Mexico ya shaida wa manema labarai cewa an buɗe duk wasu hanyoyin binciken musabbabin mutuwar Espinosa wanda ake cewa ya shigo birnin ne domin ya nemi aiki. wutan dajin da ta kama a arewacin california ta karu sosai wanda yanzu haka ta kara zamewa babban barazana ga gidaje da harkokin kasuwanci domin yanzu haka ta bazu zuwa arewa maso yammacin jihar yanzu haka dai ta laƙume akalla hekta kusan dubu kana ta ƙone gidaje ashirin da wasu gine-gine har ashirin da waɗanda suke arewacin san francisco yanzu haka mahukuntan california sun umarci mutane sama dubu goma sha biyu da su bar gidajensu da ke wannan yankin da wannan gobarar ta yi wa ta'asa yawancin musabbin wannan gobarar dai na aukuwa ne sakamakon matsanancin walƙiya haɗi da bushewar itatuwa da iska mai ƙarfin gaske sai dai har zuwa jiya litini an samu raguwar yanayi mai sauƙi wanda hakan ya baiwa masu aikin kashe gobara damar shawo kan wannan wutar gwamnan jihar california jerry brown ya bayyana dokar ta ɓaci a jihar kana ya umarci sojojin aikin gaggawa na jihar da su taimaka wajen aikin jan kai Labaran duniya ke kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Madala, gwamnatin Amurka na duba yiwuwar ɗage takunkuman sayar da makamai da ta kakabawa Najeriya. ɗazu nan ne 'yan majalisar dokokin Amurka suka gudanar da taron 'yan jarida a ofishin jakadancin amurka da ke birnin abuja a ziyarar da suke yi a halin yanzu a najeriya wakilin murya amurka abuja hassan maina kaina ya halarci wannan taro har ya bayyana cewa jagoran tafiyar mr daryl isa ya yi jawabi inda yake cewar sun zo su ji abin da suke son ji daga gwamnatin Najeriya dangane da batun haƙƙin bil'adama da kuma ceto 'yan matan cibokana da kawo ƙarshen ta'addancin 'yan Boko Haram. Dan majalisar na Amurka ya ce cin hanci da rashawa ya mamaye rayuwar mafi yawan 'yan Najeriya wanda hakan na iya yin tarnaki a yakin da ake yi da ta'addanci. Ya hori 'yan Najeriya da su haɗa kai da gwamnatin shugaba Buhari don a tabbatar an mukushe ta'addancin 'yan Boko Haram a gaba ɗaya. Inda ya ce Amurka bata damu daga ina shugaban Najeriya ne yanzu ya fito ba. Su babban abin damuwar su a nan shine a samu kyakkyawan shugabanci mai cike da adalci ya ce ya san shugaba muhammadu buhari a matsayinsa na tsohon janaral ɗin sojan najeriya tabbas maganar boko haram kwanan nan za ta zama tarihi ita ma yar majalisar dokokin amurka jackson lee ta ce irin barna da yan boko haram ke wa jama'a akwai buƙatar yan najeriya su haɗa kai da wannan gwamnati don a samu mafita ƴaƴan ƙungiyar nan da ke fafutukar ceto yan matan cikwa wato bring back our girl da dama ne suka mamaye ofishin jakadancin na amurka da kenan abuja suka kuma gana da yan majalisar na amurka. Hadiza Bala Usman da ta jagoranci masu fafutukar daga bisani ta min karin bayani. cewa Najeriya ta Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Voice of America. Madala gaida Hassan mai na kaina jama'a daidai wannan lokaci da muke magana da ku muka samu labarin cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya zaɓi Dr. Emmanuel Ibe Kachuku a matsayin shugaban kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC da Farfesa Umar Garba Ɗanbatta a matsayin shugaban hukumar kayyade ayyukan sadarwa na kasa Za mu bincike wannan labari sannan inda ko wani ƙarin bayani za mu kawo da anjima. Kafin mu tattauna batun Boko Haram bari mu je birnin Sokoto inda jiya Litinin wani abin mamaki ya faru ko ba ma Litinin bane a ƙarshen makon nan ne ashe wannan mutumin da wani manajan otel da ma'aikatansa guda shida suka kashe a sokoto spetan ɗan sanda ne ga ci gaban labarin daga wakilin murya amurka murtala faruk sanyin Lamarin ya auku ne da misalin karfe biyu na ranar Asabar da ta gabata sa'ad da rashin jituwa ta shiga tsakanin marigayin Nuhu mai shanu da jami'an da ke kula da gidan saukar baki na Pinnacle da ke kan titin zagayen gabashin Sokoto a unguwar tsohon filin jirgin sama. Wata majiya ta bayyana cewa Nura mai shanu wanda jami'in 'yan sanda ne mai mukamin Sufeto da ke aiki a jihar Abia ya zo ne hutu inda ya sauka a otal din na Pinnacle bayan ya biya kuɗi na 'yan kwanaki. to sai dai daga bisani ma'aikatan otal din sun buƙaci ya fice daga otal din tun kafin karewar kwanakin da ya biya bisa sharaɗin za su mayar masa da sauran kuɗinsa abinda shi kuma bai amince ba dalili kenan na tashin rigima wace ta kai har da doke-doke inda jami'an suka far masa da duka abinda ya yi sanadiyar rasa ransa Hukumar 'yan sandan jihar Sokoto ta tabbatar da aukuwar lamarin kamar yadda kakakin rundunar DSP Al-Mustapha Sani ya yi bayani. Ah, an kira hukumar 'yan sanda wata take Ungorogo wato DPO na Ungorogo cewa ana rigima a cikin wani hotel, Pinnacle Hotel a cikin Sokoto. So 'yan sandan mu suka ruga suka je wajen don su ga me yake faruwa ko da suka je sai suka tarar da cewa ma'aikatan hotel din wato da mai hotel din md kenan da kuma manajan hotel da kuma wa'insu daga cikin ma'aikatansa suna rigima irin sa'in sata hada su da wani bawan allah wanda a lokacin ma ba a san kowa ne ba har ya kai ga bugu shi mutumin da aka je ko kafin a je a lokacin an tarar da shi ne a kwance jina jina sai hukumar 'yan sanda suka ɗauke shi bayan bincike sai a ga a ce ma inspector ne na 'yan sanda kamar yadda ka faɗi tana abia state ne ya zo hutu gida domin iyayensa suna zaune ne a sokoto ko da aka shi asibiti kuma sai likitoci suka tabbatar mana da cewa rai ya yi halinsa kamar a binciken ku menene ya haɗa su wannan rigima ne eh ito yanzu ka san shi bincike dole ne sai ka ji bangare guda biyu a yanzu dai abin da muka tabbatar shi shine sa'in sace ta shiga tsakaninsa da shi mai wajen wato MD da inda abu ya samu shugabanka sai ga kowa ya tattaro yana goya shugaban baya to wannan abin ya sa suka yi masa ruddugu da duka har ransa ya salwanta a wajensu yanzu haka dai rundunar ta 'yan sanda ta kama tare da tsare mutane shida da ake zargi ciki ko har da babban manajan otal ɗin waɗanda ta ce za ta gurfanar da su a gaban kotu da zarar ta kammala bincike murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Adala a gaida martala Faruk Sanyi na jama'a tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Agogon yanzu karfe goma sha na rana da mintuna goma sha biyu. Lahadin nan da ta wuce ne mayakan sa kai na Boko Haram suka fitar da wani faifan bidiyo wanda a karo na biyu shi ma babu mutumin da ya kira kansa shugaban kungiyar Abubakar Shekau. To ko menene ra'ayin rundunar sojin Najeriya game da wannan bidiyo? Ga mai magana da yawunta Kanal SK Usman akan waya. Kanal ya kuke kallon wannan bidiyo ne? duk lokacin da suka fita faifan bidiyo ko wani ikirari makamancin haka akan yi nazarin shi ban sani ba ko ka gani idan haka gani ka san wani abu ne na neman dai tasiri amma bai da ma tushe balle makama saboda ikiraran da suke yi ba gaskiya a cikinsu tunda aka turgushe ko kuma aka kore su aka tarwata duk wuraren da suke Ah, kuma ina har suka samu suka kama ba inda suka kama so ka gani wani abu ne dai na wasu suke neman dai su tasiri kuma tasirin da ba zai masu komai ba kamar yadda na sha haɗe shure-shure bai hana mutuwa mun lashe takobi sai mun ga bayan kungiyar boko haram da ta'addanci a wannan ƙasa tamu. babu wannan shugaban wanda ya kira kan shugabanta abubakar shekau a cikin bidiyon nan mene haka yake nufi eto eh kasan wannan kusan wancan bidiyon ma da suka shida ai babu shi wato wani abu ne da su 'yan ta'adda na wannan boko haram kadai za su sani amma abin da nake so ka gane da ko shugabansu da ba shugabansu mu abin da sojojin najeriya muka tasa gaba shine a tabbatar da cewar an ga karshen ta'addanci na boko haram da har suna da kamarin da za su kai farmaki yanzu babu shi su ake nema kuma so muke mu tabbatar da cewar duk wani barbatin shi an ga bayan shi a yanda za a samu a zauna lafiya a ƙasar mu nan da kamar yaushe muke magana eh ka san waɗannan abubuwa ba za ka zo ka ƙayyade wani lokaci ba son kowa ne ya kasance nan ba da daɗewa ba an ga bayan wannan matsala to madalla kanal sk usman kenan ah, mun gode kanal na gode To kowane irin kallo 'yan majalisar wakilai musamman na jihar Borno suke wa waɗannan nasarori da gwamnatin Buhari da sojoji suke kirarin samu a kan mayakan Boko Haram. Ga Muhammad Tahir Mungunu daga Borno a kan layi. Ɗan majalisa ya kuke kallon wannan yaƙi da Boko Haram ne? Eh yanzu sojoji sun fara fita sun fara fita har kauyuka suna shiga kauyuka saboda su samu su yaki boko haram mhm. saboda haka yanzu an fara samun tallaba a kansu fiye da nada domin su boko haram da aka kai farmaki zuwa dajin sambisa su bozu cikin kauyuka to da sojoji in sun zo sai su saya a a karamar hukuma ba sa zuwa kauyuka mhm. amma yanzu sun fara zuwa kauyuka saboda su same su su yake su an fara samun gallaba kamar wannan dajin sambisa da ka bayyana me aka sani yana faruwa a ciki eh abin da yake faruwa da dajin sambisa shine da shine headquarters su na yan boko haram amma da sojoji suka kai farmaki suka kai fada zuwa wajen su yan boko haram sun gudu sun bar dajin sambisa sun bazu duk kauyuka musamman ma a borno a can jihohin su wajajen su manguno hmm. su marte arawacin arewacin borno kenan eh. sun bi sun bazu a wajajen da kuma wajajen su borno ta tsakiya sun bazu amma ta yanzu da sojoji suka je kuma yanzu sun fara fita kauyuka saboda su same su kuma alhamdulillah mutanen da suke kauyuka kuma sun ma suna bada haɗin kai duk wajajen da su fara suke suna ba da labari saboda sojoji su tafi wajen. An ji labarin wani abu game da shugabancin kungiyar na Boko Haram wane ne shugaba kuma waye ke ba da su kuɗi ke tallafa masa kuma yake ba da umarni ake kai har-hare? Ai dama shi shakau shine shine shine babban su kuma kwanaki an samu an kama wani sunan shi ko ba na gonge ne aka ce wai an kama shi masu shine wanda yake bada yake kai musu su abinci da kuma ya kai musu makamai ma yan boko haram an kama shi ban da shi kuma dai ba a kara jin wani da suna bana eh. a da shi ba ba ba ba sake jin wani labari wani labari ba yaran Chibok ba an je labarin su eh in matan Chibok har yanzu ba a je labarin su ba babu labarin su honorable mun gode sosai da wannan hira yawa na gode yau shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahorar fice to su shekara guda kenan ɗaliban cikok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahura fice to su Ran sha hudu ga Afrilu dubu biyu da sha hudu aka sace su ilahura fice su a garin chibok mahaifar su a nan aka kwashe su cikin makarantar su ilahura fice su daga nan sai hankalin su ya taso Domin samun cikakkun shirye-shiryen da muke gabatarwa yau da kullun da kuma ƙarin bayanai akan abubuwan da suke faruwa a duk duniya, a je www.voahausa.com ko www.sashenhausa.com. Yanzu kuma ga Halima da shirin noma tushen arziki. Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki To a yau Ibrahim Kalala, shugaban Hilani matasa a jihar Kogi zai karasa bayanin da yake yi na jan hankalin sabuwar gwamnatin Najeriya da ba ta shawarwari da nuna mata hanyoyin da za ta iya bi ta kyautata rayuwar Hilani makiyaya ta kuma inganta sana'ar kiwo ya dace da zamanin da ake ciki. Wani babban burin Ibrahim Kalala shine na ganin an ba ma 'ya'yan Hilani ilimi kamar yadda aka yi a ƙasar Kamaru. A Hijo, shugaban ƙasan Kamaru na da ya ce duk ba fulatinin kamaru idan ba zai sa makaranta bai bar kamaru yanzu fulani kamar sun ci gaba duk ba fulatini da ardo da ba fulatini an ba baka da adikat da sai da yaro kana makaranta a Najeriya to a ce mutum ya bar Najeriya a gani ba za a yi karatu ba a yi majimirau an gare wannan kenan Halima. Amma kuma a nan Najeriya ai akwai shiri na musamman wanda gwamnati ta kaddamar ana bi ruga-ruga ana koyar da 'ya'yan hilani ana ba su ilimi na zamani. wallahi wallahi halima shi ina azumi wallahi yanzu zan sha ruwa wallahi ni kan ban taba ganin sa ba a Najeriya soji ba ko rabi rabi sa ba mu taba ji ba ko rabi rabi kina ji na ko eh ina jin ka amma ai kuna da kungiya akwai kungiya mai yatti Allah wadda take hutukar kare hakokin eh, hilani makiyaya alhamdulillah halima jimir wallahi tun da aka kafa kungiyar mu yatti Allah mu ban taba ji a wayo na da inda aka ce kungiyar mu yatti Allah sun tona dem ko kuma sun gude bur daga wuri kaza ma Fulani shanu ga baki an je an kama wancan mutane an musu hukunci ba. Duniya ta ci gaba, zamani ya sauya. Ta yaya kake ganin za a iya taimakawa a bullo da wani shiri domin a tsugunar da hilani wuri ɗaya da shanunsu su daina yawo daga wannan gari zuwa wannan gari suna tsallaka jaha-jaha haka wajen neman ciyawa. To idan gwamnatin Najeriya za ta fito da wannan bangaren noman zamani da kiwon zamani bangaren kamar inda naga daga konan dawaki kano an yi kogin dole an yi shinkafa da menene noman ranin nan mu tana da mana wannan a tudu a tona mana bem-bem sannan a je china a koya mana mu inda ake koya ma matasan gari noma mu ma koya mana kiwon zamani da ake america da china a kawo irin cewa irin nan da gamba wanda bai bushewa da wuri mu a zo a koya mana wannan inda fulani suka fi yawa a koya musu kowane joro da ardo ya so yawan fulaninsa a sa su a makarantu sannan a kawo kamfani yogurt tun da muna tatsan shanu da nono ba ba kula da ne za ta je nono ta kawo kamfani a gwada wannan nono a sa a cikin a bata kuɗin ta kaga an fitar da wannan a tona mana duk a tudu idan an mana wannan ba magana ya wuce ya wuce amma in babu wannan ba inda za a yi ba kula da ni rani ya zo bai sa hankalinsa a gudu ba dole zai tafi neman abinci da sanyansa. idan ba yi wannan ba sun san akwai akwai ci baya gaskiya su wanda suka yi ciwon zamani ba su yawace yawace gwamnatocinsu suna da adalci wallahi gwamnatocinsu alima jimar suna da adalci ba irin na najeriya ba ba irin najeriya manyan arewa a abin da yake ban haushi manyan arewa duk suna da gonaki na shanu kai nan kasan waje sun kange wurin ba su tallafa ma yan uwansu fulani jejin yaya ake kiwon zamani ba in za a yi bukin jayansu su zo ta sayo manya-manyan shanu su yanka shanu duk kuma talakan Najeriya ba zai ci sa ba nama ba a kai. Daga ƙarshe wani kira za ka yi ma 'yan uwanka a hilani makiyaya da manoma ma? To alhamdulillah Halima Jimiro kashi biyu ne yanzu dole mu mu kirki gaskiya manoma ma su gaskiya don mu ba mu ba a taba mu tun da muka tashi mun tarar da iyayen mu suna barna ana biya amma zamani da ya lalace don an yi barna ma ba magana a bincike ba da sai a kashe shanu a kashe mutane muna so duk sir gwamnati tabbatar a kare hakkin kowa kowane gwamna na kowa ne mafi sauki kowane joro da da local government su kafa doka kowa ya saka dokar na a taka tun da buhari ne gaskiya da gaskiya fulani kuma ina kiransu ne ya bi tarbiyyar shehu usmanu majaddadi don allah su bar yarda mutuncin fulani a afirka ga baki da ku fulani da najeriya da wajen najeriya duk inda aka ce muku wannan doka ne ku ku bi doka wallahi mu fulani muna bin doka da oda hajiya abun ne yake yake fi mu mu dai muna kiran halima jimarau a taimaka mana ku zo ku taimaka mana da irin ciyawan kasan wajen nan ya za a yi fulani local government aikin su a cikin najeriya ma akwai inda fulani kamar local government inda suka fi yawa malaman da suka fi yawa local government din nan sai a zo a kirge su sai a tabbatar musu da dem a sa musu gofur a sa musu makarantu a kirga yara nawa ne suke karkashi wannan ardun chairman local government ya so su fitar gome sun so su federal gome sun so su wallahi ne majibrau za a ci gaba kuma rikice-rikicen nan wannan zai sanyi mhm. insha Allah To Ibrahim Kalala mu ma dai mu a nan Allah ya sa duka bayanan da kai san shiga kunnuwan waɗanda ya kamata su ji su kuma Allah ya sa su yi abin da ya dace don kyautata rayuwar hilani makiyaya da samar da zaman lahiya tsakanin makiyaya da manoma a duk faɗin Najeriya tunda dai noma da kiwo tamkar ɗan juma ne da ɗan jummai. Baki ɗaya dai iyakacin shirin kenan a yau sai kuma ranar talata mai zuwa da izinin Allah ku ji wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim Kalala shugaban Hilani matasa a jihar Kogi da wadda ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima shimrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Madala a gai da Halima, to yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To za mu fara ne da saƙon ya'u Adamu Bulkacuwa wanda ya ce salamu alaikum VOA Hausa. Ku bani dama na tufa albarkacin bakina dangane da ziyarce-ziyarcen da shugaban Najeriya ke yi a wasu ƙasashen Afirka. To gaskiya hakan ya yi daidai. Ganin cewa yana yi ne saboda magance matsalar Najeriya. Muna taya al'ummar jamhuriyar Nijar murnar cika shekaru 55 da samun 'yancin kai da fatan Allah ya ja zamanin Nijar da kuma dukkan faɗin Afirka baki ɗaya. Daga Comrade Sanin Shaga kofar ƙaura Katsina. Shi kuma Aliyu Ibrahim Sharif Gashiwa cewa hakika mu talakawan arewa maso gabashin Najeriya mun gamsu da yadda sabuwar gwamnatin Najeriya ta himmatu wajen dawo da dawwammamen zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da maƙetare baki ɗaya. sai kuma sakon nura bello daraja kasa gusa wanda ce salamu alaikum biyu hausa don allah ku miƙa mun jinjina ta ga dakarun sojin najeriya akan nasarar fatattakar yan boko haram tare da tarwatsa sansanoninsu da fatan allah ya ƙara ba su damar kakkaɓe yan boko haram amin shi ma hamza galadima birnin kebbi cewa ya ina jinjina wa rundunar sojin najeriya dangane da irin namijin kokarin da suke yi ganin sun kawo ƙarshen ƙungiyar boko haram da fatan allah ya ƙara musu hazaƙa ya kuma ba su nasara da kuma fatan allah ya zama da ƙasar mu lafiya amin Shi kuma Aminu ɗan Kaduna Amanawa cewa ya hakika samarwa da matasa ayyukan yi na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin magance matsalolin da suka addabi mu Najeriya. Da fatan sababbin gwamnonin jihohi za su yi ƙoƙarin samarwa da matasa aikin yi. Daga ƙarshe sai saƙon Alhaji Umar Fariba Gashuwa wanda ya ce Hakika sauya ɗaukar mataki da rundunar sojin Najeriya ta yi don yin nazari sakamakon korafin da ake yi kan hukuncin da aka yanke wa wasu daga cikin sojojin gwamnatin da ta shuɗe ya yi daidai. Mu da al'ummar Najeriya muna maraba da hakan kuma duk wanda ya tausaya wani Allah zai tausaya masa. A ƙarshe muna addu'ar Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da ma ƙasashen Afirka baki ɗaya. Madalla kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. yau talata ne sojojin nan masu goyon bayan shugaba abdurrabu mansur hadi suka sake kame wani sansanin sojan 'yan tawayen huti yayin da suke kokarin ganin sun sauya kamfe ɗin da ya tilasta shugaba barin kasar a cikin watan mayun wannan shekarar duk da suka da kiraye-kirayen da aka yi wa kasar pakistan amma sai ya ta kunnen kashi wajen kashe wani bawan allah da ya kashe wani yaro a shekarar 2004 ɗaya daga cikin dalilan kuwa shine wanda aka kashe ɗin shi ma bai mallaki hankalinsa ba lokacin da aikata wannan ta'asar. da sanyin safiyar yau ne dai aka rataye shafkat hussein a gidan yarin karaci yan uwansa suka ce an tsare shi tun yana dan shekaru goma sha hudu kana mahukunta sun gana masa azaba wanda ya tilasta shi yadda da aikata wannan danyen aiki shugaba obama zai yi jawabi a wani lokaci cikin wannan satin domin bayani game da yarjejeniyar da aka cimma game da kasar iran akan batun nukiliya da aka cimma matsaya da ita mai magana da yawon white house wato ya bayyana cewa jiya litinin mr obama zai yi taro da batutuwa masu muhimmanci da ya sa yake ganin akwai bukatar goyon bayan wannan yarjejeniyar da aka cimma da ƙasar ta iran wanda hakan ya hana ta sarrafa nukiliya a shekara masu zuwa da ma wasu lokuta nan gaba. Tuma da lagar da ladan da takaitattun labaran duniya. Masu a daidai wannan lokaci shirin namu na yanzu yake karewa sai da daddaren Allah ya sa kai mu za mu sake dawa da wani sabon shirin. ina mika gaisuwa da fatan alheri ga mai sauran sashen hausa na murya amurka sani balak na jihar yobe allah ya taimaka yanzu a madadin shi ladan ibrahim ayawa da ya kawo mana labaran duniya da kuma julie lethas gresham ita ta haɗa sauti ta ba da umarni sai injiniyar nashwan ni bella galadinci daga nan sashen hausa a washington nake cewa ku saurari shirin yau da gobe salamu alaikum sai anjima